Assalamu alaikum, mane haya wacce duniya duk sanna da shakallo ta zace ‘yan uba. Kai wai ina mazan duniya suke ne, har zamani ya kawo zamani da ‘yan mata suke fitowa suke cewa wai suna son wai ɗa namiji, wasu suna neman mijin aure. To ina mazajen duniya suke? Ikon Allah an kasashe su ne ko maza sun yi karanci ne, ni ban san wannan abin da yake faruwa ba. So ni ma bara in fito ni ma in tufa albarkacin bakina. Ni ma ina son mijin aure. <laughs> ni ma ina son mijin aure idan za ka aure ni na baka alƙawarin jarin dubu ɗari uku cash wallahi kuma na baka albashin inda za mu zauna za zan gyara mana inda za mu zauna ni da kai kuma zan baka jarin dubu ɗari uku a jari to mai bukata ya min magana ta DM ko ya min ta kuma ina saurara Kuma ne ya Yahaya wacce a fi da shakallo. Yau zan lissafo mana fitattun cikin Sauda Arabiya wa'anda suka bijire wa'anda kuma muka yi tashe asalin a ce muna fitsararru wa'anda ma'ana muke zama kanmu muke jiji da kanmu wa'anda ba a gaya wa buji. To na ɗaya Anti Maimuna Misol na biyu Jamila Hamisu Gurgu, na uku Hajara Yahaya, na hudu Zamzam, na biyar Ramsey, na shida Sultana Baby, na shida na bakwai Turan Mama, na takwas Umma Dabo, na Ju. Wa'annan mu ne sun cikin Saudiya. Ye, 'yan Najeriya sun gwara da mu sun bar mu, mu muke